Assalamu alaikum. Ina ma kowa fatan barka da yamma. Ina ma kowa fatan alkhairi. Um, jiya na yi posting ɗin bidiyo ina cewa ina taya ɗaukacin al'ummar musulmai zagayowar haihuwar sayyidina Ali alaihi salam. wasu suna ta maganganu suna ta tambaya ta wani yar shi'a ce wasu kuma suna tsine min wasu suna zagi na wasu suna la'anta ta wasu ga sunan dai to din na ji kuma din na gode da wanda kuma su ma suka taya suka taya daukacin al'ummar musulmai murna amma ina so in yi wata tambaya daman sai dan shi'a kaɗai yake son sayyidina ali dan shi'a ne kaɗai yake son saye da na ali dan hmm. uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sirkin manzan Allah sahabin manzan Allah yau na yi fossin saboda na taya ɗaukacin al'ummar musulmi zagayowar haihuwarsa wasu suke zagina suke tsine min suke la'antata to wani katin ko wata katuwar gardin zan je ni kuke so na je na taya murna ko waye kuna nice kuna waye da waye kuna abu ne shi kuke so <laughs> wanda suke zagina na gode za mu haɗu a can Dadah. wallahi kun bani mamaki akwai wanda suke tasi on following dina saboda kawai na taya al'ummar musulmai zagayewar haifuwar sayyidina ali dan uwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tsatsansa ƙofar ilimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda na taya daukacin al'ummar musulmi wasu suke tsine mu wasu suke zagi na to din na gode yan a kaɗai suke son da na ali